wani abin al'ajabi game da rayuwa shine akwai abubuwan da suke yin kamaceceniya a rayuwa misali najeriya da nijar duka ɗaya suke al'adunmu iri ɗaya ne harshen mu iri ɗaya irin abincinmu ɗaya muke ci ɗabi'unmu sukan zo ɗaya sannan kuma uwa uba addininmu ma iri ɗaya ne duk da turawan mulkin mallaka sun rarraba kayukanmu kada mu bari zumuncinmu ya rarraba wani shahararren mawaƙi a wannan ƙasa ta ta Nijar yana cewa abin da ya taɓa hanci idanu ruwa shi kai. Abin da duk kai wa Husaini ka tabbata sai ka yi wa A daidai wannan lokaci da Nijar take tunkarar babban zaɓe na ƙasa muka ga ya dace da mu jawo hankalin 'yan uwanmu al'ummar Nijar. Mu zauna lafiya, mu guji tada hankali. domin ƙasarmu ita ce mu mu guji yaɗa labaran ƙarya marasa tushe a tsakaninmu. Mu mara gwamnati baya domin ganin an yi zaɓe lafiya a ƙasarmu. Mu sani ba mu da wata ƙasa da ya kamata mu yi alfahari da ita sama da ƙasarmu ta Nijar. Ci gaban Nijar? Ci gabanmu ne baki ɗaya. Haɗa kanmu, kada mu rarraba. Mu aiki tukuru domin ci gaban ƙasarmu Nijar Allah ka dawo mana da lafiya, da zaman lafiya, da kwanciyar hankali, da arziki mai yawa a ƙasar mu Nijar. Mu zaɓi Muhammad Bazum domin zaman lafiya da ci gaban tattalin arzikin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jam'iyyar BNDS. Tarayya. Najeriya da Nijar duka ɗaya muke. Muhammad Bazum na jam'iyyar BNDS tarayya shi ne fatanmu. Muhammad Faruk na jam'iyyar PNDS tarayya shi ne zaɓin mu.